Sallallahu الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha uku ga watan juni shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu yau yininmu na biyu daga cikin bayanai da muke gabatarwa saboda jawo hankalin malamai da shugabannin addini da kuma ɗaliban ilimi waɗanda suke da daman tsayawa gaban al'umma a masallatai ne ko kuwa a makarantun islamiyu ne wajen tarurruka ne da kowane irin yanayi da za su tsinci kansa ciki domin gabatar da abin da al'umman so da kuma addininsu yake so ga al'umma da cewa ya zama wajibi malamai su samu nasuwa kada su yi sauri kada su yi azarɓaɓi su ba abu sannu cikin hankali biyan da abu ya zafi biyan da mutum yake da kwaɗayi ko yake son wani abu to yi mataki wanda ya kamata sannan kuma ya dace a halin da muke ciki yau a ƙasar nan ba mu buƙatar zarɓaɗɗen magana da gaugawan yanke hukunci da ɗora duk wani wanda ya fito yake neman shugabanci a kan sikeli yanzu ba lokacin bai lokaci ne na malamai su tsaye wajen waye da kan mabiya masoya ɗalibai al'umman musulmi a kan lalle su tsaye wajen yin katin zaɓe kun dai ga abin da ya faru a social media irin yadda kasare na kudu suke yin farin ɗango wajen mallakan katin zaɓen mu kuma nan arewa inda mu musulmi muka fi yawa an bar mu da taro a gaban ɗan siyasa muna kowa shi kuma ya tsorata ya firgita ya yaudaru da cewa kai nan duk jama'a ta ce ƙarshenta da za ka ɗaya bayan ɗaya na waɗannan da suka zo taron iskan bai wuce kashi ɗaya cikin uku ne suke da katin zaɓen a lokaci ɗaya kuma maƙiyanku maƙiyan addininku waɗanda suke adawa da zaman lafiyanku sun yi amfani da halin da muke ciki wanda za mu zo mu zayyana ma al'umma kan zige matasanmu zige 'yan matanmu da zige sauran al'umman da muke cinkaho da su a kan makasi zaɓen alhali suna da katin zaɓen amma an ce musu menene waɗanda kuka zaɓa suka tsina na muku sauraka ko kun yi ma a yau ba amfanin da zai wannan kururuwa ne daga makiya waɗanda suke ƙin addini kuma suke ƙin al'ummanmu suke ƙoƙarin su mashe mu baya muna hannun ma waɗanda muke tsammani masoyanmu ne mun tsinci kanmu abin da muke faɗi ina ga kuma mu koma hannun masoya kawunansu shi sa a wannan zibi da za a yi na abin da biyu ta kwanaki goma sha bakwai a rufa sabunta katin zaɓe ba abin da yake wajibi gare mu shine mai marmaza ne farin ɗango ƙonmu da ƙwarƙwatonmu mu je ne katin zaɓen idan ma ba za ka yi zaɓen saboda allah ba wanda shi ya fi dacewa da cancanta to sai ka yi abin da na gani a social media wancan karan wasu sun yi sun jona ma kansu ganye a zo a taya a biya sai su yi zaɓen duk da cewa wannan rashin yanci ne wannan rashin wayewa ne kuma tsantsan ƙauyenci ne ba kamata ya zamanto kana da katin zaɓenka ka jira ma'abuta addini ma'abuta ilimi waɗanda suka san abin da ya dace su fito su faɗa ma ko inda za su waɗanda ba mu ba waɗanda suke wancan addinin tun a yanzu sun bayyana wa mutanensu cewa wannan ita ce damansu ta ƙarshe don Allah al'ummanmu ku yi aikin da ya kamata ku yi don mu tabbatar masu da cewa wannan ita ce damar tasu ta ƙarshen ta hanyar da za mu fita mai katin zaɓen nan kuma mu riƙe shi a hannunmu kuma mu fito mu jefa ƙura'an nan a lokacin da ya dace mu jefa ta sannan mu tsaya mu saurari malamanmu da limamanmu da masu wa'azinmu faɗa mana inda ya kamata mu dusa a bisa ƙa'idoji da bayanai da shawarwarin da muka fara bayarwa a baya da kuma wannan bayanan da muke sa ran za mu ci gaba da ba da su za mu ɗauki lokaci mai tsawo muna fitar da waɗannan series na bayanai da ke ɗauke da kada ku bari a raina jama'a ba zai yiwu mu da Allah madaukin sarki ma baiwan alkur'ani da sunna wani jahili na ƙarshe ya rika wasa da hasinalinmu mu ya mai da mu karo ba san me muke yi ba idan ya zama an sha mu a baya to ya kamata zuwa yanzu mu warke ya kamata a zube ta a ƙwarya kamar yadda muke ji da ganin ababen da suke faruwa a yau waɗanda ba mu ba irin hidiman da ake musu hukuma malamai ku sani ku ne madubin al'umma da ku ne al'umma suke gane kansu kuma suke gane gabansu suke fahimtar inda suke da kuma inda za su ta haka za su gano inda suka baro sannan ta hanyar ku ne ku malamai al'umman nan fa suke iya bautan Allah a ƙarƙashin wannan bautan Allah su dace da gidan aljanna Su idan menene inda ta hanyar ku ana samun aljanna idan aka ba Allah da wani dalili ne ba za ku miƙe ku yi abin da ya kamata a san da ya kamata ga al'umman da ta kamata al'umma su samu ni'ima da sauƙi da sassaucin rayuwa a wannan rayuwa na duniya ba idan kuka yi zarbabi kuka yi shirme kuka yi abin da bai kamata ba Allah za ku samu matsala kuma al'umman ku za ta samu matsala kuma al'umma ba za su daina zargin ku ba kamar yadda muke cikin zargi a bakin al'umman ƙasar nan sai dai kawai godiyar da muke ma Allah madaukakin sarki da Allah ya sanya su waɗannan al'umman namu suna da saurin mantuwa na irin abubuwan da suke faruwa da kuma halin da suka tsinci kansu a ciki malamai ku ne madubin al'umma sannan kuma ku ne magada annabawa ya kamata yadda kuka karanci alkur'ani kuka fahimci alkur'ani kuka karanci sunnar annabi kuka fahimci sunnan annabi ya kamata ku yi karatun ta natsu ku gane al'umman da kuke rayuwa a cikinta a yau al'ummanmu suna da kwaɗayi suna da son abun duniya al'ummanmu ɗan abin da bai ta karya karya ba ko yana iya canza su akan turban da zai masa amfani su koma su ɗauko abin da ba zai amfanar da su ba suna iya kama abin da zai amfanar da su amma ba san daidai inda ya kamata su kama shi ba sakamakon wannan cuta da take cikinmu na kwaɗayi. To kamata yadda ba a taɓa sanya wata ibada a musulunci ba a yi ta ba tare da limani ba, to haka makoman al'ummanku a siyasance to ku samu mata da limamanta. Salloli guda biyar ba a yin sai da limami, sallan juma'a, sallan idi, sallan roƙon ruwa, sallan kiskewar rana da wata sallan jana'iza duk wani harka sai ka ga musulunci ya sa mata jagora to mu ba abin da yake addinin mu daraja to yana da limanci waka al'amarin siyasan musulmin saman mai da limanci amma in malaman sun fahimta kuma sun nutsu ya kamata malamai kada ku yi azarɗaɗi na saurin yin magana da saurin yin hukunci ba tare da tata da tantance abin da za mu zo mu rika bayyanawa na hanyar faɗakar da kuma wayar da nunawa ga irin abin da ya kamata mu yi ba kar mu manta lokacin fitinan korona, malamai suke gaugawan yin magana da sakin fatahohi da wa'azozi da kalama corona sunan annoba aka waye gari 'yan siyasan nan da shugabanni da 'yan boko suke carrab suka rike wannan bata wannan suka gallaza muku suka gallaza ma addini suke abubuwa wanda yau ba wanda yake son a tuno mai bala'in da ya same shi a lokacin wancan fitina na corona jama'a duk abin da ya taba addini ya zama fitina domin addinu ra'asul mali addinin ga shine kai Allah bai yi ka dan ka rayu ba sai dan yayi ka dan kai addini to sai aka ce addinin karka to me ya ja wannan matsalolin da 'yan siyasa da 'yan boko da su da shugabanni suka rike korona gam a matsayin abin wasa da addini sai biyo bayan saurin fatoyi da malamai suka ba su dangane da cewa wai korona wai annoba ce har aka rika kwatanta ta da wasu annobobi da aka yi su a wasu shekaru na bayan can da suka gabata aka ce ita daga jin abu ba tsaya an tace an tantance ba aka rushe rukunan musulunci iri-iri haji aka kai mata hari aka kai masalla hari azumin ma ba don an yi da gaske ba da shi ma ya shiga cikin matsala aka karya tattalin arzikin mutane da gangar ko in gaya maku? kar ku ce jam'iyyar da ke mulki wadan ita ce ke mulki suka yi haka ko jam'iyyar adawa ne take mulki a wancan lokacin su ma abin da za su yi ke kenan domin su ma 'yan siyasan ne kuma 'yan bokon ne kuma su ne shugabannin karambanin malamai su ya jefa waɗannan 'yan siyasa 'yan boko kuma shugabanni cikin wannan fitinan da suka saka al'umma a kai haka waye gari tallafi ya gagara a tuntuɓi malamai ma su faɗi yadda ya kamata a tallafa ma al'umman da suke jagoranta malaman ba su da wannan darajar ba su da wannan ƙima za a kulle muku masallaci ana ku salla ba ku isa a zauna da ku a jin ra'ayinku ba ku ba da ra'ayin sai an ga dama a ɗauku haka waye gari a daidai wannan lokaci likitoci ne suka ci karansu ba babbaka a cikin masallaci jahili na ƙarshe da ba zai iya karanta sabbi ba amma kuma yana ba ka fatawa a matsayinka na liman wai kakkai sallah wai in kai sallah wai za ka mutu sakamakon annoban korona tana suka jahilci ɗan boko yana zama a gida ne daga shi sai matansa yaya biyu in aka rarraba juna a ɗakuna za su iya zama haka hankalin su kwanci amma ka shiga garin Zaria nan birnin zazzau za ka da gida ɗaya akwai sama da mutum ɗari biyu a cikin shi ka ce wai su ba tazara ta yara su ba da tazara wannan laifin ku ne malamai na kawo muku misali da korona ne sakamakon karambanin da wasu daga cikinmu suka yi da saurin yin hukunci da saurin yin magana a wannan siyasan na bana ya zama wajibi mu nutsu mu nutsu mu gane cewa annabi yana cewa al'ulama'u warasatul anbiya shugabancin nan namu ne mu malaman addinin musulunci namu ne bature ne ya zo ya an shi ya ba almajiran shi da ƙarfi da yaji to yanzu a saurare mu ba a yi magana da mu ba mu kai ba sai an gama duk abin da za a yi an tantance wannan ne za a zo a ibo na ɓangare a ɗan tattauna da su sauran kuma su zama mabiya an yaudare mu wallahi sai mun tsaya mun kalli waɗannan abubuwa sau da jagorancin al'umma annabawa ne suka yi kuma da suka tafi suka bar gadon addinin hadda wannan suka bari an gano wannan da kyau ko domin annabawa ne ke nuna maka yadda za ka yi addini sannan su nuna maka yadda za ka yi rayuwa yadda za mu fito mu ce to mun je mu ma a arewacin najeriya in za a ɗauki mataimaki to dole ne a ɗauki wani limami na wani masallacin juma'a ya rike sannan ne mu kuma za mu fito mu ce ma mu su zaɓe ku ai a cikin limaman nama akwai 'yan boko in boko ne a yi turanci ko a rubuta a karanta ko wanda sun iya akwai wanda duk abin da waɗannan suke takama da shi na digirori muna da malaman addinin da suke da shi in muka cije duk da yawan da muke da shi muka ce mu ma sai a cikin mu za a ɗauka ba mai daidai ba eh za a saurare mu za a yi da a share mana hawaye idan aka je kudu muka ce a kudun ma ba mu yadda ba sai dai a ba wani limami wani malamin addini masani ya riƙe kujeran takarar mataimakin addijin iyo kuma muna da damar mai haka in ba haka ba mu ce ba ƙuri'unmu ya kata mu san waɗannan abubuwan malaman nan ba mu da ikon da za mu kira taro da mu iya sa 'yan takarar na a skeli mu ce ku zo mu gana da ku kuma su zo ba za su zo ba sai dai mu a kira mu muje tun a nan wajen an kada alkur'ani an kada sunna saboda kai ke da kunsu mai duniya ya kira ka ka biye mashi saboda neman duniyanka imamu malik sanda ya rubuta muwaffa sarkin madina cewa ya a zo fada a karantar da ita ba fa a zo a yi siyasa ma imamu na malik ya ce a al'ilmu ya alo wa ya alaihi ilimi ake bi shi ne bin kowa malamai su ake bi ba sa bin kowa amma abin da ke shi haka ake tozarta malamanmu saboda akwai duniya a hannu don menene duniyar nan ba kwa mata waye a sanda ake neman bukatu a wurin in laifinku ne ku ne kuka bari suka raina ku wannan rainin ya shafi alkur'ani da sunna sakamakon sakacinku ku sani duk wanda ya zo daga cikin waɗannan 'yan takarkaru su goma sha bakwai ko abin da ya ƙasa da ko sama da haka suka zo suka ce suna son mu mara masu baya wanda ya zo musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ne ƙofan mu a buɗe take amma zo mu zauna ina lauyoyinmu ina shaidunmu ina lauyoyinka ina shaidinka ɗauko abin rubutu a rubuta haka annabi ya zauna sulhun hudaybiya da wakilan kafaran makka suhail ibn amr aka yarjejeniya aka rubuta ta to ku zauna ku rubutu da su a fitar da ka'idoji da matakai ne yanda za a yi bayani dangane da abin da ya shafi gudanar da ƙasan nan da kuma tattalin arzikin ƙasan nan da kuma mutuncinmu da haƙƙinmu da muke da shi wannan muna magana kan al'umman yankin mu, kuma addinin mu. ba za mu yadda ce wai wani ɗan takara ai ɗan arewa ne kawai ya je na ɗiban mu yana kai ma wasu da zumban cewa wai muna da wakilcin wai shugaba ko mataimaki wai a cikin a'a zo mu zauna zo a yi wannan a ta da wajewa shin idan muka mara ma baya ka kai magaci to ministoci nawa ne za ku ba mu a rubuta wasu ministocin daga ciki za ku samu raɓen ministoci ne ko ƙananan ministoci za ku ɗaka ku gurɗe manyan ministocin san wanda za a ba mu sannan ai mun san yawan manya-manyan ma'aikatan gwamnati inda yake juya ƙasa da tattalin arzikinta ko mun san waɗanda suka ce nuwa ne lokaci kaza waɗanda suke wajen aikinsu ya ƙare to nawa za ku ba mu ɗibi mutanenmu su riƙe wannan wurin abinda abokan zama na ƙasan nan suke kenan waɗanda ba musulmi ba sai a ɗibi makamai sai a ba su sai su ɗibi magoya bayan sa addini sai su ɗora su duk inda ake neman ɗaukan aiki sai sun turo masu sun gaya masu da adadin abin da za a ba su kuma su ɗibi nasu su tura sai a tallata boge kuna zuwa sai a ce an yi jaraba na ba su ci ba sai su tura nasu duk wata kwangila mai gwaɗe su ake ɗiba a ba ke kamfanoni siwaye siwaye su an tattalin arziki gina addininsu su gina al'ummansu su ƙarfafi 'yan kasuwansu boko wannan muna zaune muna buɗe baki ai jagororin na sama ai musulmi ne ba abin da suka tsina na muku ya kamata a yi ƙa'ida ministoci nawa Jarasoci nawa famsek nawa waye waye waye nawa za ku ba mu a yi ta da wajewa kwangiloli na manyan hanyoyi da kwangiloli na gine-gine da kwangiloli na samar da kayan gudanar da kaza da kaza nawa za ku ba mu akwai lokacin da gwamnatin tarayya ta fito ta ce ta yi hayar jirgin shugaban kiristoci na najeriya ya kai kudi kasan waje don a sai makamai nawa ka biya shi me yasa ba a yi hayan? shugaban ƙungiya kaza ko limamin kaza ko shugaban musulmi kaza shi ba da nashi jirgin ba ya aka yi suka mallaki jirage da ku ku da shi buɗa masa aka yi ya aka yi suna yin gine-gine na fitan arziki wanda mu kun sani mun sani al'ummanmu sun fi su arziki ina suka samu wannan arzikin a gwamnatance ne aka buɗa musu suka gina addininsu suka gina al'ummansu suka gina yankunansu ko kuma aka bar mu da bala'in talauci mu duk waɗannan abubuwan laifin malaman mu ne amma muna da yanda za mu gyara a yanzu in gwamna ne ya gaya mana kwamishinoni nawa zai ba mu masu ba da shawara na shugaban ƙasa da gwamna nawa za a ba mu masu ba da shawara da kula da ministoci da kaza nawa za a bamu sannan a yi ta da wajewa zaɓe na gaba kujeru nawa za ku ba mu matsayi da mutanen mu takara a cikinsu da ana wannan sai wanda bai wahalan komi ba za a ɗauko shi yana mukimiki a kan mulki da dukiyan ƙasa yana wulaƙanta malamai yana wulaƙanta addini yana faɗin mugayen maganganu na rashin mutunci kuma ana ji ana ji ba ku yi ta da wajewa wani zuwa suke suka san muku na goro suka ba ku lamban waya wannan kuka rude kuka gigice kuka zo kuka yi maganganu tun mun yi waɗannan abubuwan amma ƙarshe ya aka bar mu da talakawa suna ta ƙorafi suna ta surutu suna mana habaici ba abin da bai masu ba su kuma babu taka alfarmanmu da ba su yi ba sun sani mun sani dole ne mu zo a zauna a yi ta da wajewa me makoman matasanmu da ba su da aikin yi matasanmu da sun gama digirori ko sun yi hnd ko sun yi diploma ko nce me makomansu adadin da za ku ba da tallafin ilimi su ƙaro ilimi a nan cikin gida da ƙasan waje nawa za ku ba mu a mabambantan jihohi da ƙananan hukumomi da gundumomi da unguwanninmu wanda matasanmu ne za su muru wannan abin domin samun masu da wannan zai tabbatar da kwanciyar hankali da zamanmu lafiya sannan waɗanda su gama karatu nawa za a ba su aiki wasu irin ayyuka za a samun musu wasu kamfanoni za a kafa waɗanda za a ɗibe su aiki sannan jalin nawa za a raba musu a ba su bashi da waɗanda za a ba kyauta su zauna su gudanar da rayuwarsu a bisa inganci duk waɗannan da ba mu ba ana masu wannan alƙawarsa mun gano wannan da kyau ku malamansu a coci-coci daban-daban ake masa alkawarka za mu baka slot na aiki mutum 20 ya ce bai yadda ba ce 30 slot kaza za mu ba su scholarship a gida da waje a yi ta da wajewa kaza za mu ba kaza a yi ta da wajewa za mu samun maka da kwangilan kaza za ka iya gina makarantanka ko ka gina cocinka ko ka gina gidanka ko ka samar da jali kaza a yi ta da wajewa ku sun yi ta da wajewa da ku wanda waɗannan talakawan waɗannan matasan da muke da su da Allah ya mai yankin mu albarkansu da su ne muke cewa su je su za'an nan su tsaya su kasa su tsare su raka su jira a irga a sanar su suke wannan aikin to me aka saman musu na aikin yi me aka saman musu na tsaro karatu me aka saman musu na jali ko kokun bin matasanmu da a akwai wanda zai kai shekara 60 70 yana taɓa ne ba zai ci abinci ba to dole a yi ta da wajewa a rubuta wannan sannan a zauna a yi ta da wajewa dangane da abin da ya shafi wani matakai za ku ɗauka na matsalar tsaron da muke ciki ina batun samar da riga da shugaban ƙasa ya ce zai yi su waye suka ce ba su yadda ba ina batun ya kwana yanzu idan kun ɗare bayan mun goya muku baya ya batun wannan rigar a yi ta a rubuce don muna son al'ummanmu a zauna lafiya ku saman mana da hanyoyin da za a samar da cikakken tsaro waɗanda suke wannan aikin ya za a fidda su daga cikin dazuzzuka zauna lafiya saraye cikin al'umma ba tare da matsala ba in kuma sun kiya wani mataki ne za a ɗauka saboda su ma su zauna lafiya al'umma zauna lafiya sai sun gaya mana wani mataki za a yi a yi ta a rubuce talakawa da muke da su matasa masu ɗimbin yawan da ba su shiga cikin waɗancan ba wata hanya ne za a bi wajen a tabbatar da an samar masu da abin da ya dace da su ba tare da sun shiga cin wancan fitina ba kun gano wannan da kyau ko domin duk abin da ake gaya mana dangane da abin da ya shafi tsaro abin da ya shafi makoman matasanmu abin da ya shafi yadda za a kula da waye-waye nasu ɗabi'unsu mu'amalarsu da kaza har yau ba mu ga an yi wani tsari mai kyau ba har yau ba mu gani ba yanzu limamai a masallatai ne aka samar masu wajen samar ma waɗannan matasa da abin yi da za su san cewa daga hannun limaman nan ne da kuma shugaban dan addinin nan ne al'amarin ya zo gare su marayin da muke da su matan da aka rasu aka bar su a matsayin zaurawa mu addininmu ya hana karuwanci in wasu mu'amalarsu da addininsu karuwanci halal ne mu ya za yi da waɗannan ku zo mana da tsari mai kyau kuma ku gaya mana mai da wajewa a yi ta a rubuce lauyoyinmu da kowa su zama shaidu in mun tallata ku kun kai magaci me za a samar ma al'ummanmu matasanmu matan aure 'yan mata zaurawa da sauransu menene nasu kasan da zai fito daga hannun limamansu malamansu masu masu wa'azi da shugabannin addininsu in za ku iya ba 'yan mawaƙa da 'yan fim ma'udan kuɗi da motoci da kayayyakin masarufi raba saboda a juwaƙan da Allah ya hana jinta in ba da aula ku raba waɗannan abubuwa ga limamai da malamai da shugabannin addini su raba ma al'umma saurari alkur'ani da sunar manzon Allah yanzu waɗannan mawaƙan sun nuna mana cewa su masu amana ne a tsakaninsu tunda sun daɗe suna kiran biki suna raba ma 'yan uwansu motoci mashina keke na sai maƙudan kuɗaɗe da kuma gidaje kuma kowa shaida ne akan wannan domin sun yi an gani to don menene mu limamanmu da malamanmu da suke wa'azi a zaɓe ku a masallatan juma'a da masallatanmu na hamdu salawat da makarantunmu na islamiyu suka sa rayuwarsu a cikin haɗari aka yi gaba aka yi kafirci aka yi waye aka yi waye su don menene ba ba su wannan sarraba makusantansu ba ƙungiyoyinmu na addini da suka mara muku baya me kuka yi masu suka gina addini suka raba man limamai a jihohi da ƙananan hukumomi da gundumomi nasu motocin da baburan da keke na da gidaje da maƙudan kuɗaɗe me kuka yi wannan mawaƙa sun fi liman ne a yi ta da wajewa jama'a mun fahimci wannan da kyau ku so sun san nasu sun raba ma 'yan fim sun raba ma kaza sun raba ma kaza in an ce sai a ce ai sun yi ma da 'yan takara waƙa. mu maganganun da nake a masallaci dama ko kuka haife mu ko kuka halicce mu ko ku ne gina mana masallatan ko ku ne koya mana karatun jama'a mun gano wannan dole a zo a yi ta da wajewa menene ka san mutanenmu jama'a muna fama da almajirai a yankinmu almajiran nan suna da yawa duk almajiran nan su gama bara su gama kaza su gama kaza ne makomansu za su kai yanayi na rayuwa da za su fada lokaci na bukata yana son ya aure ya sami iyali bai iya komi na sana'a waɗannan almajiran ya za a inganta abin da ya shafi karatunsu ba tsangayu da aka yi na yaudara na baya ba ya za a yi da gaske a inganta karatunsu na allan da karatunsu na littattafai na addini na tsangaya a ɗan inganta karatun boko kuma a koya masa sana'a a hana su wannan baran a yi duk abin da ya kamata ai su ma bodas ne boarding school suka zo ai wani laifin ƙur'ani ya yi ma waɗannan 'yan siyasa dole ku zauna da su ku tantance waɗannan ya mema kuma waɗannan almajiran hora su garuruwansu shine solution sun korin ba su dawo ba jama mun gano wannan da kyau ku don ne ba za a fitar da board na musamman a kansu ba sun kai a ministry a kan waɗannan bayan Allah a san makomansu don a yankinmu ne muke da wannan matsala malamai ku zauna sai an yi yarjejeniya kan wannan kuma an rubuta kuma an kafa shaidu kuma a gama a yi mana dole in ba a yi ba fito mu ce ba mu yadda ba wanda ya ce zai mana waɗannan abubuwan da muka bayyana da wanda za mu ci da bayyanawa za mu fito mu tallata shi kowaye ko mu umarci mutanen mu ci ga inda za su sannan malaman da ke ɗaukan karantar da waɗannan almajirai na tsangayo da malaman zaure mai makomansa a gwamnatinka albashi za a musu ko allawi za a ba su ko jali za a ba su dogara da kansu malamin alkur'ani ya fi profeso a wurin Allah da annabi mun gano wannan da kyau ko wani profeson ko sallah bai iya yana an san kudin mutane ya akulu rizqal qaw amma ga waɗanda Allah ke raga mana ta dalilinsu amma su kuma a wulaƙance ku zauna ku yarjejeniya da su akan wannan ƙananan 'yan kasuwanmu da waɗanda suke sana'o'i waɗanda bai ta kara karya ba a yankinmu suka fi yawa zai wahala ka ga wani kafiri ya ƙasar nan yana yankan ba, ko yana tura baro ko yana tallan gauta ko yalo ko dabilu da waɗannan sana'o'in da layi su yi wa layi guni min ju'in wani tsari ne idan kun kai magagaci a jihohi da ƙasa baki ɗaya da sanatocinmu da 'yan majalisun tarayya da 'yan majalisun jiha da waɗanda suke ƙananan hukumomi kuka tsara dangane da waɗannan matasa da waɗannan masu ƙananan jali za a samar musu da hanyar da zai zama ya inganta rayuwa saboda haɓaka yankinmu saboda yawan da muke da shi kuma kuna yin abin da ke hannunmu na ƙura'a me za ku yi man dangane da waɗannan ba mu da masu kuɗi ne ba mu da 'yan siyasa ne da shugabanni da za su iya tallafa mu mutanen mu samu shaguna da jari da kamfanonin da za su iya tsayawa da kafansu ko ko sai waɗanda suke kafirai ne suke da wannan alfarmai ina kuɗin da aka raba na freedom money mutanen mu nawa ne aka ba suwaye shugabanni da jagororin waɗannan al'amuran ina suka kai haƙƙin mutane suna ina to a zuwa sake zaben zubi da sabon alkawari menene makoman manyan 'yan kasuwanmu ta yadda za a haɓaka kasuwancinsu daga trading su koma suna mai producing suna production na abubuwa iri-iri suna samar da ababe sai da kawai su faro kayan su kasa sabulin ne ba za su iya ba ko oma man shafawan ne ba za su iya ba ko kaza ko kaza ko kaza ya za ku karfafe su a shigo da injina daga kasan china da turai muna da albarkan fili muna da albarkan matafa a samar da waɗannan abubuwan su ne za su zo ku ba su jalin aro za ku ba su waya za ku ba su su yi su ɗiban mana matasa aiki a fito da shi kasuwa ko mu za mu siya mu. tunda Allah ya mana yawa ba mu bukatar mu je talla ko ina me kuka bar mu muka zama bayin wasu dan me dawon anan za a sarrafa ta amma sai an je garin su ko za a zo da me bom bitan ko milan ko kaza dan me ba za a kamfani shi inda gonan dawon take ba jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko na rantse da Allah dole malamai ku tsaya musamman koman ƙananan 'yan kasuwanmu musamman koman manyan 'yan kasuwanmu musamman ya kamata a yi masu ma wallahi a yi shi a rubuce don wallahi ba za mu yarda ba ya ta da kusan wannan da haka ne za mu zauna lafiya al'umma mu zama ba cikin wata matsala gaba ɗaya matan aure da suke zaman ibada a cikin gidaje wani tsari da wani shiri aka yi na koyar da su sana'o'i da ba su jari kiwon kifin nan kiwon kajin nan da sauran al'amura mace tana gida tana zaman aure za ta waɗannan abubuwan da duk ake nema kwai wannan sai an kawo mana daga kudu naman kaji sai an kawo daga kaza muna da adadin matan da inda gaske ake yi su ne za su yi mana kiwon raguna da awaki da tumaki da shanu da duk waɗannan abubuwan ko mu samu abin da muke so tana gidanta tana da gidan gonanta shin za a ba ta bashi ne ana kulawa da waɗannan abubuwan har ta biya ko ko tallafi za a ba ta kyauta wannan ya zama wajibi a tsaya a sa ido a tata da tantance abubuwan da ya kamata jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku wajibi ne mu san wannan ya za da al'amarin matan aurenmu dangane da abin da ya shafi jalinsu da kuma sana'an da za su yi don suke zuwa su yi ne a akwatin zaɗe sai sun jefa ƙura'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ku suke wannan ku don menene za a bar su da wahala an basu a matsayin gugan yasa ba su da amfani sun gawa muku wahala kun samu arziki da ku da matanku sai dai ku haye jirgi mai kasan waje su masu zuwa su yi ne suna jefa ƙura wata ma nan za ta haihu wata ma nan za ta yi kaza mata nawa aka sake su saboda ku rayuwar ta tozarta me kuka yi masu a zo malamai ku mu zauna da waɗannan masu neman takarar nan a yi ta da wajewa haƙƙin matan auren nan domin matan ɗalibanmu ne 'ya'yan ɗalibanmu ne al'umman masoya magoya bayanmu kowanne a fitar mai da abin da za a yi mai dangane da su a raba masa haƙƙinsu komi ya kai zuwa gare su domin kar zama dukiyan ƙasa wasu 'yan tsiraru ne suke amfana da ita ‘yan mata fa da su ake ku dangane da maganar aurar da su da yawansu iyayensu ba su da halin ɗaukan ɗawainiyar aurar da su maganan karatunsu maganar su gama ayyukan yinsu da sauransu wannan sai an yi ta da wajewa haka abin da ya shafi zaurawa ku ƙare da ƙarau magana dangane da manomanmu taki wannan ba za a ba manoma a kan kari ba sai damina ta kusan fita don wulaƙanci barin wannan harkar tsaron da aka yi ta ɓarɓare saboda kawai manomanmu ne a hada su noma a hada su kiyo su shi halin bala'i mu zama mabarata waɗannan kayan noma na zamani don menene ba za a shigo da su da ƙasan waje a ba manoman nan ba dan ne ba za a shigo da su da yawa su wadata yadda kowa zai iya siye ba dan ne ba za a samar da takin nan a raba shi kamar kyauta yadda kowa zai je noma abin da zai iya ci ko kuma wani ya noma wani ya siya da sauki ba dole sai an zauna an yi ta da wajewa dangane da abin da ya shafi mu. ko ba da wani ɗan siyasa za a yi ba don ba mai da kuma dole ne da malamai da limamai masu wa'azi da shugabannin addini za a yi wannan makiyayenmu bala'in farko da ya fara tasowa da su ya fara yadda muke shan wahala haka su ma suke sha ya za da makiyaya ya za a yi da abubuwan kiwonsu ya za a saman masu da abin da ya dace su kiwo irin kiwon da ake a ƙasashen makka da madina da sauran yankunan larabawa ba tare da kaga inda suke kiwon ba da inda za a noma masu ciyawan su siya kaga ana samar da al'amarin riga duk waɗannan abubuwan sun zama tarihi dole ne a bincike a bayyana ma al'umma su suwa suka hannu kuma me manufansu jama'a muna gane wannan da kyau ko? kun ga in mun fahimci ɗan wannan tsokacin da muka yi kafin maku albishir ku tara a bayani na uku da zai biyo kada ku bari a raina ku za ku ji wasu abubuwan da haƙƙin malamanku ne su tsaya su fitar maku da waɗannan bayanan tsaf duk malamin da ya zai ce wani ɗan takara na jam'iyya kaza za a zaɓa ka ce ina takaddun ne da kuka yi da su ina namu ka san menene aka ce za a yi mana ba a san ƙura'an unguwanmu ne da unguwanku da unguwan suwa ne da akwatinmu da akwatin suwa da akwatin suwa ne a zo a gaya mana tattalin arziki ba zai taɓa zama na wasu 'yan tsirarru ba muna ji muna gani sannan dole ne a zo a yi magana dangane da rabuwan tattalin arzikin ƙasa da ake yi ji ana ɗiban maƙudan kuɗi ana tura musu 'yan ƙananan jihohi saboda wasu abubuwa da aka ce suna da shi mu mu da muke da yawan jama'a an ban mu ƙuta yau mai ta za mana bayanin menene makoman makon irin waɗannan abubuwa sai mun sani kuma sai mun san yadda za a yi da mu kuma sai mun san mu da ya kamata a ba mu, kuma wallahi sai an ba mu shi in ba haka ba daɗin abin da ya zama da yawa ke jama'a mun gano wannan da kyau dan dama babu wani wanda sunan dan takaran shi ko jam'iyyar shi ke cikin la ilaha illallah ba wanda sunan shi ko sunan jam'iyyar shi ko dan takaran shi ke cikin qur'ani an gano wannan da kyau ko. wanda ya yadda ya taya ya ce zai mana waɗannan abubuwan af a yi yarjejeniya a yi alƙawarka to shi ke nan sai mu ɗibga mai ƙurƙunmu kuma mu kasa mu tsare mu raka mu jira a faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau amma dole sai an yi wannan sannan ku sani akwai waɗanda muke jiransu da ƙabli da ba'adi mun gano wannan da kyau ku yawwa ku zo dama muna bin ku bashin ƙabli an gano wannan da kyau ku kuna son a ci gaba eh to sai da ƙablar salami ku kuma da kuka zo to kuna sa ci gaba to sai da ba'da salami ay eh, alƙawarka amma yanzu kun san muna bin ku bashi to ku biya na gaba kuma da za a yi ku sa kafin alƙalami malaman sunna hakku bari boka ya su ku kan gado ba za mu yi da wannan abin ba yasa malame ku iya bakin ku dangane da abubuwan da za ku zo ku fara surutu tun yanzu in makiya na daji ka barar da albarusanka a banza yanzu ba su zo ba kai rizabin comment ɗinka ka jira za ku lokacin da za ka yi sai mun zo boda za mu ɓarke aiki mun gano wannan da kyau ko ku ɗauka maganganun da muke na banza ne mun yi nisa da networking mutanenmu ku san me kuke ciki kun yi alƙawarka ƙila na boge da wasu ƙungiyoyi da wasu limamai da wasu malamai a baya da kuka yaudare su wannan karan wallahi ba za mu yi da wannan ba ba mu yi da wannan ba mun gano wannan da kyau ko shi yasa muna kira ga malamanmu da su abu uku na farko mu natsu rawun jiki ba namu bane sannan mu lura mu sa hangen nesa da lissafi sannan mu haɗiye kwaɗayinmu waɗannan abubuwan mu tabbatar da su za a zo za a baka miliyan uku duka ce a lokacin da aka ba mawaƙi miliyan dubu uku a lokacin da aka ba ɗan fin miliyan dubu kaza babu miliyan ɗari ka miliyan dubu mutum ɗaya za a iya bashi miliyan ɗari uku miliyan ɗari kaza kai malami an baka dubu ɗari biyar ka tarawan jiki sai shekara hudu su kuma haka za su rika bi kaya na sauka akai-akai ana biyowa ta su suna yin hanyar a gawa ne kaya na sauka su dinga shirya baɗala da rashin mutunci da ɓata tarbiyyar al'umma an taɓa suna da bakin zagi to a ɓangaren su ba ma hana a yi masu ba wadda suna da hankali sun haɗa kansu don su ɗibi roman demokaraɗiyya to shi kenan addininmu da mu kanmu da al'ummanmu suna da buƙatar wannan roman su ma ka samu su don ba ku ne Allah ya rubuto ku samu sauƙin rayuwa banda waɗannan al'ummomin namu ba ku kaɗai ne aka ce ku wannan in ma Allah zai rubuto kun san ba zai sa sunan ku ba domin ba ku tare da shi kafin ban da sunan ko kun sani mu mun sani an gano wannan da kyau to dole ne malamai ku nutsu tunda tsarin haka ya zo da shi kuma haka haka saba dole sai sun fito sun nuna suna so to ku zo mu ka'ida ku zo mu yarjejeniya in wannan ya tabbata falillahi alhamd shike ko malaman nan kamar yadda na faɗa haɗa kai za a yi na unguwanni ma haɗu a zo mu zauna mu yarjejeniya kowa je sanar to mun kulla auren zobe da su wani kuma za ni masu ga takaddun yarjejeniya mun yi waɗancan su ma na ƙaramar hukuma an yi na jiha an yi na kaza an yi na ƙasa baki da an yi to shi kenan za mu ba da sanarwar ga abin da za mu yi kuma daga wani kwata kwata kwata za a rika biyan waɗannan abubuwan da aka ce ma ba ku bar mutanenmu sai tuka keke na sai a caɓa sai sai da dabino sai kan kumba sai sai da yalo sai sai da agwaluma sai sai da lemu sai sai da kaza sai sai da kaza ba mai da wannan ba wallahi kuma dan me ba za a inganta rayuwarsu ba ba za mai da waɗannan abubuwan ba yasa malamai ku kaɗai za ku waɗannan abubuwan an jarraba 'yan boko an gaba su da gaskiya an jarraba 'yan siyasan an gaba su da gaskiya to ku kaɗai kuka rage masu mutunci in kuka yi sakaci kuma za a zubar da mutuncin a matakin yanzu shi ne kowane limamin masallacin hamsu salawa ya koma ya gaya ma shi cewa kowa ya katin zaɓe don saura kwana sha bakwai a kowa ya tabbatar ya yi matan shi ta yi mu zo mu zuba tsakaninmu da Allah shi ɗaya ne da matan shi ɗaya na'am da ‘ya'yan shi uku dukan ka hada su sunawa su biyar a gidan kai kuma kai ɗaya matanka hudu kowace matanka ɗaya ta da ya'ya takwas da rabi takwas su hudu nawa talatin da biyu ga su su hudu nawa talatin da shida ga ka'o ga kwata-kwata talatin da bakwai wannan ga ciki a cikin kowanne ana jiran yau ko gobe ƙalla kowane gida ɗaya akwai mutum arba'in a riƙa mana ciniki da mutanen da ba su ta su biyar a gida ɗaya ba tattalin arzikin da za a ɗirga masu munan ba za mu gan shi ba kuma ce wai still mu ci gaba da yin shuru irin wannan tunanin da hangen nesan da fitowa fili a bayyana shi ƙarara shi ne suka ga ba za su iya ƙuri ba sai sun bi malamanmu sun kashe irin malam albani da malam jafa don irin waɗannan 'yan kyautukansu na zamba su ba sa karɓa bare wa'azi na yaro dole ne mu tsaya mu abin da ya kamata wa hankalatu wa lorotu mun gano wanda da kyau ko mahankalta sannan mimene sannan mu lura in ba ka ba wallahi sai an mana tsakiyar da babu ruwa ku tara a bayanai na uku da zai biyo bayan wannan da izinin Allah za mu duba wani faifai ɗin da ya kamata malamai su lura 'yan siyasa su ankara su san halin da ake ciki duk ku gama bilayen tsaye da mace mataimakan da tsara structure na jam'iyya na kamfen na kaza shi ma sai kun fitar mana ina ka san malamai a ciki an gano wannan da kyau ku sai mun san ina ka san mu duk ku gama yawace yawacen ina ka san mu duk ku gama biye-biyen ina ka san mu kuma ka san mu da al'umman mu kuma al'umman nan sai mun zo da su kashi-kashi a ware masu wana kaza su kaza kaza su kaza kaza su kaza kaza ke sa ku jira a bayani na uku da zai biyo bayan wannan bi iznillah za ku ji abubuwan da za su bayyana in Allah madaukakin sarki ya so subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum